sadakallahu al'azim sadatu manya-manyan malamanmu da manya-manyan shugabanninmu da manyan kalifofi da zakaru masu yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo daga sassan Najeriya da wasu ketare na Najeriya assalamu alaikum wa hakika zuwa nan ya iya haduwan shine albarka din ba wai sai mutum ya tofa wani abu ba sabila da iya masoya sallallahu alaihi wasallama su haɗu da junan su yi zumunta zukata su gogu da juna ya isa ya isa duk abin da za a nema na albarka aka ce na yi kalma ɗaya ko kalma biyu da ke guri ne na manya-manyan malamai da manya-manyan baki alal hakika duk wanda zai yi magana a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to babban al'amari magana a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato girmansa ya wuce wato iyakancewa na tunanin yi magana ne gwargwadon abin da Allah Ubangiji ya buɗe zuciyarsa dangane da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ubangiji ya yi manzon Allah cikin dukkanin halitta kuma ya ba wa annabi Muhammad abinda bai ba ma wani halitta ba ya girmama shi ya kambama shi ya ishe ka idan kana son ka san annabi to duk abinda wani ya faɗa na yabo to bayan alƙur'ani ne alƙur'ani kuma sune maganganu na ubangiji wanda da farko sifofin ubangiji ayatu haƙƙin minar rahmani muhdasatun kadimatun sifatul mawsufi bil kidami to a maganganun da Allah ya yi wanda ba su da farko wannan maganganu idan ka ji yadda Allah ya girmama manzan Allah to ya ishe ka dukkanin ishara akan girman manzan Allah ya buwaye kowa Allah ubangiji ya karrama shi ya azzama shi ya ajiye shi a burbushin da ba wani halittar da ya je kusa da wannan gurin ya ishe mu misali da wani daga cikin manzon Allah yake faɗa dangane da mi'irajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da zai nuna maka martaban annabi ya bambanta da martaban wani a cikin halitta duk annabawa lokacin da annabi ya tafi sammai sai aka nuna maka matsayi na kowane annabi wani aka ajiye shi sama na ɗaya a sama na biyu wasu a sama na uku wasu har zuwa sama na bakwai wanda yake sama na bakwai annabi ibrahim alaihi salam to daga nan mai tambaya zai tsaya yana tunanin to annabi kuma a ina aka ajiye masa matsayi a ina zai tsaya shi a ina aka ajiye shi to kowa yana jira shine wani yake ce asrabika allahu laylan iz mala'ikuhu war rusul fil masjid al aqsa ala qadari lamma khatarta bihim iltafu bi sayyidihim kashuhu bil badri aw kal jundi bil alami hatta ataita maqaman la yuqaru laha ala janahin wala yus'a ala qadami وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم يا إسرائيل الله يلونا مسا matsayin dukkanin annabawa amma da ake jiran a ga ina ne matsayin annabi sai aka ce annabi ka dala kan al'arshi al'arshi shine matsayin al'arshi fas ya kai annabi muhammadu matsayinka shine al'arshin allah subhanahu wa ta'ala to idan muka duba za mu ga girma ne da wani ba zai iya iya shi ba da bakinsa ba wani ba zai iya riska da tunaninsa ba shine abinda ɗaya daga cikin zakaru wajen yaban manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa maulana sheikh ibrahim inyas ya ce inna khatmal anbiya'i faqa arsalan biya'i cikamakin annabawa ya annabawa biya'i sai wasu suke tambayan wannan ya'un ɗinkan menene shi sai aka ce malaman lissafi malaman hisabu da hisab sai suka ce ya'un ɗin nan ma'anansa goma annabi muhammadu ya fi annabawa da lamba goma sai aka ce to meye lamba goma sai aka ce ai bahaushe ma da zai yi magana sai ya ce kowa tara yake bai cika goma in ka kirga kana goma zero ne ka to zero din nan duk wanda ba annabi muhammadu ba bai kai ba matsayi shine malaman hisabul hisab din suke ce wannan wato ɗayan shine alifu tafrida wannan ɗayan yake idan ka zo ka kirga zuwa tara ka ga lissafi ya tara in ka ce tara sau biyu sai ya ce maka sha takwas in ka ɗayan da takwas ɗin sai ya koma tara in ka ce tara sau uku sai ya ce ashirin da bakwai in ka haɗa biyun da bakwai sai ya tara haka za ka ga annabi shi ne ya cika goma babu wanda yake da kamala irin na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shine wani me yabo yake cewa ya mustafa min qabli nash'ati adama ko iglaku a yarumu makhlukun sana'aka ba'da ma asna kafin a halicci annabi adamu kai zababbe ne ya zababbin Allah halittu suna babu tun ba a samar da su ba wai waye zai iya yin magana a kanka ya Rasulallah? ya ba maka saboda haka zaka duk masu yabo a kan manzan Allah wallahi su yi sai da su yi amma hakikanin hadaran muhammadiyya da hakikanin martaban manzan harshen wani ba zai iya ya riga ya faɗa ba kaɗan akwai abin da kalam suke ce ala ya tasawwaru fil aqli ne. abinda a halkance ba zai yi shine kaci guda ka ga da ya taka ladabi ya lankwa da ko kasa yana tafiya da a barbaɗa rairayi ko a barbaɗa toka annabi ya zo ya yi tafiya akan toka sai a sawunsa ba sai ka tambaya ka ce a lokaci guda ya kan dutse ga kafafuwansa ya sako kuma rairayi ban gani ba kaga wannan kishiyoyin juna ne to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yake a lokaci guda in an ce maka shi yafi kowa wadata saboda wadatansa yake kyautan da ba a taba samun attajirin da yake irin wannan kyautan ba domin duk kyautan attajiri ba ɗaya ɗauki iya abin da yake da shi karshe na gidan zai baka ba zai baka gwargwadon abin da yake da shi ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bayar da duk abin da yake da shi kuma a lokaci a gidansa babu abin da za a ci a gidansa sai a ce maka shi ne ya fi kowa wadata kuma shi ya fi kowa tsantseni da rashin ajiye abin duniya wasu suna cewa annabi talaka ne ba haka ba ne ba talaka ba ne manzan Allah tawada ala an zillatin au mahanatin ya yi ya kankan da kai ba dan baye da shi ba ba dan shi ya kasa ba a'a domin ya nuna ma duniya ta kasa domin in kowa yana neman duniya to ya nemi duniya ne dan yana bukatanta hmm. amma annabi shi wa kaifa tad'u ila duniya da rura ta mallaula lam tukrajid duniya min al'adami ta yaya dan shi aka yi duniyan zai na sa'ayi kuma yana nema yana kaskantar da kai don neman duniya shine zamu ga hadisai da yawa yadda ake faɗa mana sayyiduna umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu da sauran sahabbai ana zaune sai annabi yayi tarabo yayi tarabo har abin da za a raba ya kare zo bai samu ba ya ce ya rasulallahi ban samu ba annabi sai ya ce in ka ci bashi in ka zo zan biya na umar sai ya ce ya rasulallahi ya kake ɗaura sai aka ga manzon Allah bai ji daɗin abin da sayyidina Umar ya faɗa ba sai kawai murmushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina yake ce an fi ya rasulullahi wala shi iqlalan annabi ka bayar ka bayar kar ka ji tsoron karanci daga gurin umir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani wanda yake motsawa a duniyan sama malakutu kenan da duniyan kasa mulku kenan da jabarutu da nasutu to duka annabi shine ka inji shi ne juya sai aka ce me yasa menene bana inji ne inji ne Thank you. ina ina ina malam din yake saboda mutane da haka dan makada wannan kadan ya wuce ai bacce man wai da wuce wai da wuce wai da wuce